har yanzu kuma duk wanda zai karanta iza waka a waki a kafa arba'in kwana arba'in kullum arba'in bayan ya kammala to insha Allahu Allah ta'ala zai ta biya masa bukatun sa wato na arziki zai ga kawai sai arziki ya ta yi kawai sai samun sai ribar babu wata zancen kuma asara saboda haka wa'annan dukkaninsu ah, kana iya zama ko menene a matsayin zancen idan maganar kuɗi ake